Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga mu manzan tsira, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama. Jama'a barkanmu da kai azumi na biyu wanda yanzu haka muna cikin rana ta uku tare da fatan Allah Ubangiji ya karbi ibadunmu, Allah Ubangiji ya sa muna cikin wanda Allah yake intawa a wannan wata na na mai albarka. a ci gaba da kawo muku tafsirin alkur'ani mai girma na malamanmu daban-daban da muke kawo muku a wannan lokaci insha Allah za mu kawo muku ci gaban tafsirin alkur'ani mai girma na babban malamin addinin musuluncin na namu wato a sheik dr nasir abubakar goron dutse wanda insha Allah wanne na rana ta uku ga ramadan wanda shehin malamin yake gabatarwa tare da tare da fatan Allah Ubangiji ya ba mu ikon saurara kuma Allah Ubangiji ya ba mu ikon amfani da abubuwan da malam ya karantar da mu daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma amin ai sauraro da kallo lafiya ke bauta masa ba da san ransa bane ba dan bayan da zai yi ne abaduna wani hannu a abudu lillahi suna bauta mana amma mu kan Allah muke bautawa saboda haka ranar wanda wanda duk kake ba ana tafi magana gunki gunki gunki kakku da ci sai wai butun butumi a'a duk wani abin da ka sa gaba a matsayin bauta to gunki ne ko yana motsi ko me shi kuwa haka da aka a yayi a bawa Allah kayansa na bauta kawai ma'amala ku kuje ku ta ku ta soyayya ku ku ta bi Allah ya yarda ku yi amma bauta ku ban masa shi kadai baya so ka hada shi da wani a bauta kowace irin bauta ce kuma kanka ce wata kala wai sai sallah ba sai sallah ba ina duk wani abin da ya zama shi ya kandamta da shi ubangiji to a tsaya a tsaya da wannan duk wani bawa sunansa bawa shi ko sunansa Allah hmm. تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد تؤنجي a baya mai bautar gunki an ce yana bautawa abin da ba zai cutar da shi ba ba zai amfanar da shi ba to shi mai bautar Allah fa shi idan ya bautaci Allah shi ma ba abin da zai amfana da shi Allah ya ce a'a inna Allah hakika ubangiji da khilul ladina amanu yana shigar da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari amilu salihati aiki na gari gidansa guda biyu ne bai da gida na uku in dai aiki na gari ne to ko rintsa idan ka kai gidansa guda biyu ne in ba wannan ba wannan in baya wannan gidan wannan gidan babu yadda za ka samu aiki na gari a gida na uku duk wanda yake aiki na gari to yana yin sa ne daga ya ɗauko shi ne daga ɗayan gidan sai dai ɗaya gidan lamba ɗaya ne shi ɗaya gidan lamba na biyu wato ɗaya ya fi ɗaya aiki na gari akwai ɗaya ya fi ɗaya kuma ma lamba na ɗayan ba ta yanda za a yi ka shiga gidan lamba ta biyu sai ka biyo ta gidan lamba ta ɗaya shi ne ka'ida wanda ya shiga lamba ta biyu ya ɗauko wannan aikin ba tare da wancan lamba ta ɗaya keto wancan lamba ta ɗaya ba aiki na garinsa bai da amfani ko da gashi ɗan gidan na biyu ne menene gidajen shine gidan farilla da gidan nafila aiki na gari duka ko dai na wajibi ko kuma na wanda ka sa kanka ka yi Allah ya zai baka lada in ka yi in ka ga dama in baka yi ba kuma ba za a kama ka da zunubi ba wancan ku dole ka yi amma kuma aiki na gari sunan shi to banda wannan sai wanne ai gidan biyu kenan da aiki na nafila da aiki na farilla to aiki na nafila yana tabbata ya zama aiki na nafilan nagari ba tare da ka ba da farilla ba kuma yanzu ka zo kai ta sallar nafila ko baka sallar azhar ba ko la'asar ka kama nafila ko ko ka ƙi zakka kuma ka zo kai ta wata kyauta Allah zai kalle ka sau haka dole ne sai ka biyo ka ga gidan na farilla shine lamba na ɗaya in ka sauko kuma ka yi sallar farilla izo ita nafila ka yi aiki na gari ɗaya kana aiki na gari na biyu ka yi zakka zo kai ta sadaka waɗannan haka suke haka Allah ya ce Allah na shigar da bayi mumine da suka yi aiki nagari ina yake shigar da su ya ce jannatin a jannatakai ta jarimin tati hal anhar wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsa kullum ina faɗa ko ba zan sake ba zan kasa faɗa ba koyaushe in an zo nan wurin in an ce gida na aljanna kullum za ka ji an ce jarimin tati hal anhar jarimin tati hal anhar da wani alaran mama yana nan mai harjin nan sai ya ce mana guda nawa ne alkur'ani tajarimin tati alana tajarimin tati ana ta maimaitawa da wuya ka ji aljanna baka ji an ce tajarimin tati alana har ba koramu na gudu to to gaskiya hazin rabanmu a cikin wannan shine mu sanin kawai saboda ba mu san yanda abin yake ba idan za ka ɗauko cewa kawai a ce ga wani gida an yi ga ƙorama tana gudana to wallahi abin ya fi haka kan ma ka kawo wannan irin wanda za ka ga cewa ga wasu sun yi gida ga 'yan kifaye a ƙarƙashin a ƙarƙashi suna ta gudu haka ta gilas ina ta ce ala nahar na wallahi sai ka je za ka ga ta ce ala nahar akwai abin da Allah ya shirya wanda sai ka je zai kayansa ya isa amma yanzu tun da ba mu san shi ba to ka gane dai ta ce ala nahar ka yadda kuma inna allaha hakika ubangiji ya fa'alu ma yuridu imana to wannan ai karauka ne gunki yana yin abin da yake so amma shi Allah fa ya fa'alu ma yuridu shi yana yin abin da duk ya so la mu hukumi kuma ba mai biyo ba ya ce ya akai haka babu shi ba kuma wanda zai ce ba za a yi ba babu shi ya fa'alu ma yuridu to man kana yazunnu allan yansurahu Allah fi duniya wal akhirati falyamdud bi sababin ila sama'i wanda duk yake nufi wanda yake raya ko yake zatan allan yansurahu Allah cewa annabi Allah ba zai taimaki annabin Allah ba fi duniya a nan duniya wal akhirati ko a lahira to ga abin da zai yi inji Allah kana raya kafirai ne suke ganin cewa duk wannan kiran da annabi yake a nan duniya ya kusa ya rushe a nan duniya kuma a lahira ba komai annabi ba kowa ba ne ba Allah ya ce a wanda duk yake wannan zaton to ya yi wannan ya zaci ni ba zan taimaki annabi na ba annabin Allah to fali ya mudud bai sababin ila sama'i ya mika igiya zuwa sama ma'ana saman ɗakinsa ya ɗaure igiya a saman rufin ɗakinsa sun maliyakata ya hau kan wani abu sun malli ya kaɗa sai kuma ya yanke ƙasan na abin da ya hau me zai faru zai shaƙe to ya yi haka in yi haka fal yanzu ya duba ya ga hal yuzihi banna kaiduhu ma ya gizu kaidin da ya yi wannan abin da yake ji na ba daɗin annabi Allah zai bashi nasara wannan abin da ya zai gusar da shi zai gushe shikenan kamar dai an ce kawai wanda kake ganin annabi ba zai nasara ba maganin ka mutu kawai kawai ka mutu amma sai na taimake shi a duniya sai na taimake shi a lahira wannan magana ta ɗaya kenan ko kuwa waɗancan da muka baro baya waɗanda in asabahu khairun idma annabi wa in asabatu fitnatun in qalaba ala wajhi wanda idan ya samu daidai ya zama ya tsunutsu a addini in ya koma ya samu ba daidai ba ya ce zai koma kafircinsa to Allah ya ce to wanda yake zaton Allah yan surahullahu saboda ya musulunta kuma Allah ba zai taimake shi ba to falyamdur bi sababin ila sama'i thumma kaba. ko dai mika imaninsa zuwa ubangijin sama ko kuma ya yanke imanin ya kafirta ya gani in ya kafirta hal yuhibbanna kaiduhu ma yajis kafircin da ya kafirta sai ya zama ya fita daga cikin wahalar kafircin ne zai fita shi daga cikin wahalar babu ba zai fitar ba ko ko wata ma'anar wanda duk yake ganin ya shiga kunci yana mumini kuma yake ganin Allah ya ƙi taimakonsa fali ya mudud bi sababin ila sama ya miƙa hannunsa izo ubangiji sama mana sun malli ya kaɗa sannan ya yanke wasawinsa shaidani shaidan da yake shaidan da yake raya masa Allah baya tare da shi ƙarya yake shaidan ya yanke wannan wasawinsa din sannan fal yanzu sai ya duba ya ga abin da ya din nan abin da ya shirya din nan zai tafi da halin da yake ciki zai zai tafi mana zai tafi mana duk wanda ya miƙa bukatarsa ya tsantsance ya doshi Allah Allah zai doshe shi kuma zai yaye masa to abinda za a yi kenan amma waccan magana ta farko da muka yi ita tafi to waka zalika kamar yadda kuke jin ana ruwan bayani na ayoyin Allah da suke bayyana tauhidin Allah ƙarara cewa Allah shi ne abin bautawa shi kaɗai shi mai iko shi ya yi yanda yake so An hu. haka nan muka saukar da duk ƙur'ani duk ayar da za ka ɗauka ka ɗaga ta kowace iri ce kowace irin magana take yi sai ta maka dilala zuwa tauhidin Allah to haka muka saukar da alƙur'anin gaba ɗaya kamar yadda kuka ji waɗannan ayoyi wanda suke ayatin bayyanatin wanda suke zahiratin bayyanannu kowace dalala a bayyana take kuma ku sani annallaha ya hadi man Allahu akbar tare da bayyanar ayoyi an gane din cewa lalle ayar ta nuna tauhidin Allah din to wannan ganewa ba ita ce za ta sa kuma ka yi tauhidin ba saboda me saboda sai an datar da ka yi hadiman yuridu ba ayoyin ba ne suke shiryawa shi mai ayoyin ne yake shiryar da wanda ya so Allah ka shirya da mu to wannan fa cuna ne Allah yake yi idan kaga kana garma garma a cikin shari'a kaga kana da tuntuɓe a cikin shari'a to ga wanda ya ce hannunsa take tafi ka nema maza ya baka shari'ar in ya baka shi kenan sai garma garman ta tashi sai ka miƙe dodar ka shi yasa in mutane da za su dawo yanda suke neman Allah ya azurta su da kuɗi yadda suke neman Allah ya ba su abubuwa waɗanda suke na rayuwa da haka suka nace cewa Allah ya ba su shari'a da ya ba su da tuni sun samu to da Allah a yi ƙoƙari ya zama a nace a haka kada ya zama kai su jada kai tasbihi kai tasbihi ka ce Allahumma zuƙuna. eh Allahumma ka me a ɗa'ata wal mahabbata waye ka ila siratin mustaqim to in ka faɗi wannan to wani abu ya biyo baya ka ce kuɗin ma ka ce ma me duk dai ba na san bane to amma fara neman abin da yake mafi muhimmanci wanda in ka samu wannan ko baka samu wancan ba komai amma in ka samu wancan baka samu wannan ba da komai wanda duk ya samu kuɗi ya samu nutsuwa ba bai tare da Allah bai samu shirya ba da komai akwai sauran magana amma wanda ya samu shiriya ya samu tabbas ya samu nutsuwa da Allah ko bai samu kuɗi ba ba komai ko ba ka ba ne to ka nemi abin da yake za ka samu ya wadatar da kai ba abin da za ka samu bai wadatar da kai ba hmm. dukkaninsu waɗannan za su yi wuta ne mai dalili na farko yahudu sun yi imani da allah amma sun cuɗanya shi su sun ce uzairu ɗan allah ne nasara sun yi imani da allah amma sun ce masihu ɗan allah ne sun bata imaninsu da wannan to kaga ina ba sa tare da muminai waɗancan ku ukun dama da majusu da sabi'awa da mushirikai dama can ba magana ma kansu to to kaga bangaren mumini shine kawai to eh, fasalun da zai yi me zai fasalu da shi da me zai yi fasalun sai mai tafsiri ya ce yudkhilul mu'minina aljannata wa idkhali garihim nara kawai shine shine fasalun a rabe kai wannan mumini iuta i aljanna ku kuma dukkaninku ku yuta amma a cikin suratul ma'ida ba haka aya ta kare ba Allah ta yi innal amanu wal hadu sai ce ko wan nasara sannan eh? wal majusa ai da majusi da mushriki ba su zo cikin ayatul ma'ida ba man amana billahi yawwa wasabuna man amana billahi wal yawmil akhir da mai imani a cikin suratul ma'ida innal ladzina amanu duk wanda suka imani wal ladzina hadu da wanda suke yahudawa sai ya ce wa sabiuna da su waɗannan sabi'awa sai ya ce wannan sara sai ce man amana billahi to wannan aya ita ce ma mai ɗan rikitarwa sai ya ce kuma duk wanda ya yi imani da Allah a cikinsu wa amila salihan ya aiki na gari sannan sai ce fala khawfun alaihim ba tsoro gare su to kun fahimci yadda ayar wannan ta saba da waccan a wannan da aka jero guda shidan gaba ɗaya sai Allah ya ce zan yi hukunci da su ranar alkiyama musu hukunci wanda ya cancanci abin da shi na ce a yi ya yi to ya ga hukuncinsa na wannan abin da ya yi wanda kuma abin da na ce a yi ba shi ya yi ba ya ga hukuncinsa to kaga wannan ayar da wannan ta kare ita ko wannan ta sotul ma'ida ta ta wanda di ya yi imani daga mumini da yahudawa da sabi'awa da nasara sai ce kuma wanda ya yi imani da Allah ya aiki nagari sai aka sake dawo wanda ya yi imani har muminin a nan an doke shi an narke shi sai ya dawo ya yi imani ya haɗa imaninsa da aiki nagari kun gane ba a gane ba da aka kirga mutanen gaba ɗaya da ba an ce da mumini ba to sai aka so aka ce dai man amana billahi to da can ba an ce innal lazina amanu ba to me ya kawo man amana billahi saboda sai shi wancan muminin ko shi din sai ya hada da amila saliha sai ya hada da aiki na gari guda biyu don haka mumini kai imani to hada da aiki na gari kai ba yahude kai imani yi aiki da aka ce kai na gari kai ba nasare yi kai imani yi aiki na gari kai majusi kai sabi'i ba kai imani ba dama kai to yi imanin man amana yi imanin su makkan aikin nagari to wannan ayar abinda take ban tsoro shi ne wanda kuma shi bai fito a yanda ne wannan bayanin ba wato karka dogara da cewa zaran imaninka kawai ka yi imani da allah baka shirka amma kuma baka aiki nagari to ka gane alkawarin da allah ya yi na sai wanda ya yi imani ya yi aiki na gari sannan fala khawfun alaihim ya hau kansa sannan bai da tsoro a ranar lahira bai da razani to wanda ya yi imanin bai aiki na gari fa akwai tsoro a ranar lahira gare shi akwai razani kenan to mu kiyayi Allah kan mu dogara kawai da imani eh sai tare da aiki na gari shi ko aiki na gari abu ne a fili yake kowa bata ya sani kowa gyara ya sani Eh, abu ne a fili abu ne a fili aiki na gari ko ba a addini ba duk wanda ya kyautata kawai ya san ya yi aiki na gari shi aiki na gari ba kakkaza ci sai sallah zakka azumi waɗannan ba su ne aiki na gari kawai ba aiki na gari duk ya shallake waɗannan baka nike ka yi imani to yi aiki na gari kakka ya inci wallahi kar ka ha'inci kar a ba kuɗi ka sai na kaza sabo ka sa tsoho ba ka yi wati yau man fil ardi duk abin da yake samai da kasai da karikitanta gaba daya sujada suke ga Allah in ba ka yi ba sai me wa man fil ardi duk abin da yake kasa sujada yake ga Allah in ba ka yi ba sai me sai Allah ya zo yana lissafin abin da ka sani din ma dan an ce man fi samawati wanda suke sama baka san me a saman ba to wanda bai sanin ba ma yace to wa shamsu rana da take a sama wali kamaru da wata da yake a sama wan nujumu taurari da suke a sama gaba ɗayansu masu sujada gare ni ne a ƙasa kuma wali jibalu dutsuna da suke a ƙasa Wasu shajaru bishiyoyin duk da kake gani a ƙasa wadda wabu dukkan wata dabba da take taka ƙasa da kake gani a ƙasa tana sujada gare ni ya ce wa kasirun minan nasi da kuma yawa yawa daga cikin mutane suna sujada gare ni to a baya da Allah ya ce manfi samawati wa manfi ardi ai da mutanen a ciki kowa kamar ya ce dole yana sujada ko kuma nan sai ya ce da kuma yawa yawan mutane kenan wasu mutane ne su suke sujada wa kasirun wasu ba sa yi haƙƙa alaihi azab wanda ba su yin ba azaba mu ta tabbata a gare su to yaya a can farko ya ce duk wanda yake sammai da duk wanda yake ƙasa suna sujada nan kuma ya ce a'a yawa yawan mutane a ƙasa da wasu suna sujada ya abin yake e wanda ka sani duk yake a sama da duk wanda yake a ƙasa wallahi yana sujada ga Allah ya so ko bai so ba nan da ya ce yawa yawan da kuma wasu mutane yana nufin mutanen da suka yi nufin su yi sujada da zaɓin su yi sujada da kansu an gane an ce duk kowa yana sujada ga Allah to wace ce sujada sujada ta zahiri wannan yanzu da mutum zai sujada ya sujada ya ta zagin Allah me amfani wannan sujadar ba da amfani to ma'anar sujada sallama wa Allah kai goshinka ƙasa shi yasa ma yasa ka turmaza goshinka ba abin da ka fi so ka fi kwalliya irin fuskarka sata a ƙasa ga ubangijinka ƙasƙantar da kai ne ita ce sujada kawai an gane to da yawa daga mutane sun zaɓi sun Allah ya ba su zaɓin ku yi ko kar sun zaɓi za mu yi Allah kamar mu kenan musulmi Daka duk musulmi yana yin sujada ne da biyayya yana sallama wa Allah yana kaskantar da kansa ga Allah da ya zaɓi ya yi saboda in ya ƙi ba komai ka haɗu da shi a can to kaga wannan sujada ce kenan wadda aka ware kasirun minan nasu wasu da yawa daga musulmi suna yin ta ne ɗa'ata ɗawa'iya da biyayya to can kuma inda aka ce kowa yana yin sujada ga Allah har kafiri bai fita ba anan da bai yi wannan ta goshin ba yana wata me shi shine miƙa wa Allah lamari sai yanda yi da shi idan aka jero masa aka jeho masa rashin lafiya ya ƙi su jada ga rashin lafiya ya ƙi yadda ya ƙi sallama wa Allah kan sai ya rashin lafiya wallahi sai ya tafi idan mutuwa ta zo fa eh ya ƙi yadda ya bi wallahi sai ya bi ya yi jada an gane ya nemi kuɗi aka hana shi dole ya yadda to ya kwato mana in nasa ne haka abubuwa da yawa waɗannan idan kafiri ya je ya shuka sai ya sujada sai ya koma ya haka yana jiran ubangiji ya fito musu ya sallama ya san ba shi zai fito da ita ba shi ya sani to duk wani abin da ba yanda bawa zai yi sai haka to wannan miƙa Allah lamari ne sujada ce nau'in ta nan to shi mumini shine yake yin wata ba wannan ba wadda take ta yadda. shi ko wancan ta dole ce shi yasa sai malamai suka ce to wannan zai ma da aka ce hata ta dutsuna da ta bishiyoyi da ta kaza da ta kaza dukkaninsu waɗannan ba sujada ce irin wadda muka sani ba ta kai goshi ƙasa sujada ce ta bin yadda Allah yake so su rana yadda aka ce mata ki fito lokaci kaza ki faɗi lokaci kaza haka za ta biyayya ba za ta saba ba to shine ta su kenan in kin fito ki tsaya kaza rannan kuma a ce mata kakki fito dole ta bi haka ba za ta fito ba ranar ƙarshe kenan to wannan sujada ce haka nan taurari yadda suke da fitowarsu da yanayinsu da yadda suke duk biyayya suke ga Allah shine sujadar kenan amma wasu malamai da yawa ba su yarda ba ni ma ina mara musu baya kawai ka bar shi sujada sujada kawai ba wata magana wai wai da wannan ne sujada sujada suke yi sai dai irin tasu ta bamban da taka kawai ma'ana bambanci ba wai aikin da suke shi ne sujada ba a'a suna sujada sosai irin tasu ina kake da aya da Allah ke cewa inna min hal ma yahbitu min khashiyatillah akwai dutsen da in kaga dutse ya rugum rugum ya fado tsoron Allah ya ji ya habidu dutse na fadowa saboda jin tsoron Allah ina kake da aya da Allah yake cewa su mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi itiya dawan aw karhan qalata ataina ta'iin yayin da Allah ya nufi sama sannan sama tana hayaki Allah ya ce ke sama ke ƙasa ku zo kun ko kun so qalata suka yi magana qalata haka Allah ya ce ataina ga mu mun zo Allah da'iina da biyayya ma muka zo ba mun ki ba to duk wannan magana ce abin kuma gashi can Allah yana gaya mana cewa kullun qad alima salatahu wa tasbiha duk abin da ka sani in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu sai yana tasbihi ga ubangiji sai ya ce amma walakin la la tasbihahum kai kana jira ka ji ya ce subhanallah subhanallah baka gane ba yana yi in bishiya ta karkada ɗaya ta doki ɗaya ka san me suka ce eh cewa sai dai ba kwa ganewa ku ba kwa ji ne ba kwa gane tasbihin nasu amma tasbihi suke mana ku kaga tasbihi ne haƙiƙi ba wai tsayuwar su ce kimshi da suna tasbihi kawai harshen ka ne daban wannan da ah, to kai ko su je da taka kai da kake yi mumini din su je da kudi iri duk su je da mu iri ɗaya ne yanzu wani wani ba ba sa ciwo yake ba haka yake zira ba kai goshin ƙasa to ta sa kenan kai kuma ka kai ƙasa wani kuma in ya kai ƙasar sai ga nan gefen da ciwo sai a gefe haka to shi ma yanzu suna irin nasu na yadda halin da suka samu kansu yadda aka halice su to da haka Allah ya ce waɗannan duk gaba ɗaya suna sujada wa kafirun minan nas da yawa daga yawa daga cikin mutane wa kafirun da yawa kuma haqqa alaihi azab ba su yi sujada da biyayya ba azabar Allah ta tabbata a gare su Allah ya ce wa may yuhinillahu to eh inna allaha ala kulli shai'i, shahidu aya baya eh, to ubangiji shahidi ne ala kulli shay'in hmm. yana Allah mahalarci ne a komai da ake yi Allah yana nan yana kallo shi yasa ma ranar alkiyama zai hukunci shi kadai baya neman shaida domin ala kulli shay'in san sanda kake yin yana nan yana gani to do menene wani shaida za a nemo gashi kuma an gane to nan kuma sai Allah ya ce wa ne Lahu fa ma lahu min mukrim ina ma dai Allah zai taimaki zuciya ta mumini ta kalli wannan ƙarshen wannan ayar kallanta da shi zai ba ta hutu rashin kallanta da shi zai ba ta wahala kowace zuciya ce kuwa Allah ce ne Lahu man duk wanda Allah ya wulakantar da shi fa ma lahu min mukrim yace mun ga waye zai ɗaukaka shi duk wanda Allah ya kaskantar Allah ce ban ga mai girmama shi ba to ɗauki akasin kuma wanda kuma duk Allah ya girmama ban ga mai kaskata shi ba kaji in Allah ya girmama ka to maƙiyinka ma wallahi sai ya girmama ka yana so ko baya so sai ya bi tilas idan kuma Allah ya kaskanta ka ma wallahi ɗanka ma sai ya baka da mutunci mafi kusa da kai wala in ka ga yana haka ta ƙarya yake ma ba ka da kima ka da mutunci a wajensa saboda mi Allah ya wulaƙanta ka in kuma Allah ya girmama ka ba ka da wanda zai iya wulaƙanta ka to jama'a to shi ne na ce in zuciya ta yadda da wannan ka dubi cewa wane ne zai girma zai bani girma ko sai na bi shi zan sami girma ai babu ai Allah kaɗai shi za ka tsaya a wurinsa ka nemi girma kuma girman ka ya tsaya kuma ka tsayawa a wurinsa kuma ka rushe ba mai maka komai wata rana wani daga cikin bayan Allah yana zaune masanin Allah sai ga wani ya taho yana kuka ya ce me same ka ya ce wallahi ubangidana ne da nake tare da shi shi yake ya mutu ya ce yo ai dama can kai kai ka jawo haka ai sai ya da kuka ya ce kamar ya ce ka yi uban gida da wanda zai mutu haka kawai ka je ka zauna mitin din ka je ka zauna me din duka gaba daya sai a zo a zauna sai a tantauna a tantauna sai a ce gaskiya mun gaba ka cancanta ba ko kuma muna jiran ka kaza ka ce to kai a zuciyarka ka san da wanda kake ka san da abin da ake ma ka san hukuncin da wanda ya ma hukuncin ba su bane in ba sa'a ba ka ce to din ka fita a sake cewa kai ko dai mu kira shi a dawo saboda mai bayarwar ya ga shi ka dogara da shi ya sa musu su karanta Allah ce haza ni khasmani wa'annan guda biyu suna yin jayayya ne masu jayayya ne iktasamu suna jayayya fi rabbihim a cikin sha'anin ubangijinsu wato ƙungiyoyi ne guda biyu ƙungiyoyi na muminai da ƙungiyoyi na kafirai kullum wannan jayayyar haka take ko da ba fitowa aka ake ana nufin jayayya ba amma ni na yarda da Allah shi bai yarda da Allah ba a jayayya kenan ta faru akwai cewa ni ina nan shi yana can kenan yace waɗannan mutane guda biyu ko ƙungiyoyi guda biyu suna suna saɓani ne suna suna jayayya ne a cikin ubangijinsu sai Allah ce fallazina kafaru kaga waɗanda suke kafirai ba su yarda da Allah ba su a wancan ɓangaren suke Allah ce ranar lahira ƙuɓi atlahum siyabu min nari ranar lahira za a yanka musu za a ɗinka musu tufafi na wuta subhanallah ba wannan kadai ba sai Allah ya ce yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim kuma za a kwaranyo da alhamim ruwan tafasasshe daga kawunansu ya kwararo musu wanda ya kai matuƙa wajen zafi da rashin jin daɗi yusharu kuma za a narka bihi za a narka ma fi buɗunihim kayan cikinsu bihi da wannan ruwan shi ruwan zafi ne ga shi ruwan zafi amma ba irin na duniya ba ruwan zafi na duniya in ya kwaranya ai fata ake konawa shi ko wannan narka ma kayan ciki yake yi wal julud da kuma fatocin gaba ɗaya ba ko banda wannan ma walahum maqami min hadid kuma ga gudumomi ana dukansu da su na baƙin ƙarfe to wannan an faɗi waɗanda suke ainihin kafirai kenan jama'a guda biyu ne waɗanda suka bi Allah da wanda ba su bi Allah ba to an faɗi sakamakon wanda ba su bi Allah ba shine wannan to anan haza ne khasmani Allah ce waɗannan jama'u guda biyu masu rikici abu zarrin yake rantsewa da allah ya ce ta sauka a kan hamza amman manzan allah zakin allah da kuma aliyu dan abi dalib kofar ilimin manzan allah a fagen daga haza ne kasuma ne ɓangarori ne guda biyu nan hamza na jagora da aliyu dan abi dalib da abidata ubaida nan kuma ga su irin shaibatu da utubatu da 'ya'yan rabi'a ga irin su wane da wane da wane manyan kafirai hasmani abokan rigima kenan guda biyu nan su aliyu su sai manzan Allah su kuma waɗancan sai gunki samu ba abin da ya haɗa su faɗa sai kan ubangiji wannan sun yadda Allah ɗaya ne wannan sun yadda Allah da yawa ba guda ɗaya ba ne ba to fallazi na kafaru duk wanda suke kafirai to ga yanda za a yi musu shi abin da muka fassara kullama kullama ba mun an ce suna cikin wuta ba an ɗinka musu riga ta wuta wato kwatanta kwatawa aka yi ma'ana wuta ta yi gewaye da su irin gewaye da kake yi riga ta kewa wanda ya sata kuma gashi ruwan zafi yana kwaranyowa daga sama yana ƙona fata yana ƙona ciki ga masu duka kuma suna yi to kullama aradu duk lokacin da suka so su fita an yi kharajo ha su fita daga wuta mai rai baya rasa motsi kenan ko a lahira min gammin saboda bala'i da masifa suna zabura za su fita to duk lokacin da za su fita idu fiha sai a mai da su a cikinta wasu suka ce wane mutum ai ba wani su ma sun san ba wani alamar fita ai ba su ne suke nufin fitar ba wutar ce take balbali da su ta ɗaga su irin abin da in an ɗaga sama kamar yi waje to ba wajen za su yi idu fiha ciki za su sake dawowa Allah kiyashe mu wa zuqu azabal harik a ce da su ku ɗanɗani azaba mai ƙonawa wadda take tun a duniya aka gaya muku da ita ba ku kauce mata ba to yanzu kun zo cikinta kuma sai ku dawoma a cikinta kafirai kenan Allah kiyashe mu to wannan shine magana akan waɗanda suke basu bi Allah ba to dama kamar yadda Qur'ani yake tafiya da kafa biyu in ya faɗi hagu yanzu kuma za mu ji daman Mm. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير تو وين da suka bi Allah suka yarda Allah ɗaya ne suka sha wahala akan tauhidi su kuma a lahira wancan mun ji abin da za a yi musu su kuma a lahira ya take Allah ya ce inna laha haƙiƙa ubangiji yudkhilul ladina amanu wa amilus salihat Allah mai shigar da waɗanda suka yi imani ne suka yi aiki na gari ina jannatin aljannatu jarimin tati al'anhar kun ji ko tajarimin tati al'anhar wadda ƙoramu suke gudu a ƙarƙashinta to bawan Allah ya je aljanna yadda yake a kuɗe ba kwalliya haka zai shiga ba kwalliya Allah ce a ado za a yi musu a cikin afiha a cikin aljanna da me za a yi musu adam Allah ce min asawira da warwarori warwarorin malam ba warwaro irin wanda ka sani ba min zahabin na dinare wa lu'ulu'in da lu'ulu'i to wai me lu'ulu'i ne gariban duk mu anan duniya haɗe shi muke lu'ulu'u sai a ce dinare ne to amma malam ku ɗan abin da me ah, Ka kaji sai yake waiwaiwa da shi nake fa to ai su ne suke yawo a duniya malam me lu'ulu'u a ah, ko akwai wanda ya san lu'ulu a nan eh shi me pal to da wasa ba to shi ne dai sai da mu dai abin da dai mun gwal gwal muke cewa to amma lallai Allah tun da ya raba a nan min zahabin da kuma wa lu'ulu'an lu'ulu'u daban zahabu daban to sai mun je can dai insha Allah magani eh kawai a hakura haka din to za a yi musu ado yuhallauna za a yi musu ado na lu'ulu'u da zinare to ku kalli su yakin ba ca aka yi za su yi ado ba fa kawai zama za su yi ana musu ana musu kwalliya kawai gane ba abinda ba su za su abinda za su za su yi da kansu shine wanda ko a nan dama da kansu suka yi shine sa kaya dan a can sai ka ji an ce wayal suna da kansu suke sawa kenan in kaya ne mutum da shi kansa zai sa da wandansa da makamancin wannan amma ado zama kawai za ka yi a can maka ado eh wa libasuhum kamar an tambayi cewa to wannan ai ado a sama ake yin sa to shi shi me za su sa a ranar lahira me za su sa Allah ce wa libasuhum tufafin su da za su sa a aljanna fiha harirun alharini ne to alharini shi wannan an san shi tun a duniya domin tsutsa ce take saka shi wani abu ne mai laushin kaza ba abin da ya fi shi tsada ma a cikin tufa shine aka hana ma maza su sa shi a duniya kayan adon aljanna ne da dinara da lu'ulu'un da alharinin da an haramta wa manzan Allah ya ce an haramta wa al'ummarsa maza sai a can za su haɗu da shi alhariri laushi gare shi to kaji to wannan shi ne tifan mutum ta shan iska a aljanna mala to udu kuma sai ya zama waɗannan masu jin ni'ima ɗin an shiryar da su da magana mai daɗi a wannan rana ta aljanna ko kuma a nan duniya kamar yadda shi mai tafsiri ya tafi waɗannan da kuke ganin an caɓa musu ado sun sa alhari ne sun shiga gidan hutu tun a duniya hudu fi duniya ila ɗayyibi min alƙauli sun saba da la ilaha illallahu ne a duniya shi sa suka tashi da wannan adan da jin daɗi na lahira to wannan magana kenan ko ku a'a a cikin aljannan ma hudu ila tsayyibi min alƙauli an shiryar da su zuwa waɗansu daɗaɗan maganganu da za su idan mutum ya shiga aljanna ya ci ya sha ya gani ya taɓa ya sa in ya karkace me zai ce alhamdulillahi lazi a hallana darar makamata min fadli kai godiya ta tabbata ga ubangijin da ya zaunar da mu wannan gida na Dawoma da faralarsa ko ku ya ce alhamdulillahi lazi azaba hannun azal mun sha bakin ciki a gida na duniya ba ba ba ba ba to amma yanzu azhaba annal hazan duk bakin ciki gaba ɗaya kowane iri alhazan dan aljanna dan kankanin bakin ciki ba shi da shi ko mutumin da kuke gaba a nan ba ba hada hanya ranan an hada a ranar lahira lahiya lau inji 'yan katsina eh sai farin ciki sai jin daɗi ba baƙin ciki ba cewa ah na zo kai ma ka zo eh ya zo ɗin mana <laughs> eh, ka san yanzu a nan duniya wanda duk kake gaba da shi yake ƙeya in ka shiga wani wuri wanda yake na alfarma ba ka fatan shi ya shiga in ya zo ku sai ka haɗa rai to aljanna babu wannan babu wannan babu wannan hudu kuma sai ya zama an shiryar da su ila siratul hamid zuwa tafarkin Allah wanda yake abin yabo shine addinin Allah an shiryar da su tun a duniya kan addinin Allah haka yake Allah ya ce innal ladhina kafaru yanda kuka ji waɗancan 'yan aljanna abinda zai same su su ko waɗanda suke kafirai wa yasudduna an sabilillahi kuma suke toshe mutane suke hana mutane daga bin tafarkin Allah to kuma yanzu siyaki ya tashi aya ta tashe mu daga can mun faɗo kuma wani wuri daban mun shigo wani layi da Allah yake ambata wato wani yanki ne na abin da ya faru da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin farkon dawowarsa Madina abin da ya faru shine nan kuma muka faɗo siyaƙi ya kawo mu nan wurin ya ce waɗanda suke kafirai suke toshe mutane daga barin tafarkin Allah wato ba sa bari a bi Allah bayan su ba su bi Allah ba wannan akwai fa mutane waɗanda suke haka akwai mutane da suke sun ɓata ba kafirci suke ba maɓarnata ne kuma ba sa so mutane su zama kan tafarkin daidai akwai masu wannan eh, to a kiyayi kai Allah ya ce wal masjidil harami ladhi ja'alnahu lin da kuma suke toshe mutane daga barin zuwa masallacin harami wanda Allah ya sanya shi linnasi sawa ya sanya dukkan mutane bai ɗaya ne a wannan harami din wannan wato mun zo hudaibiya ne anan wannan ayat ta tashi da mu gaba ɗaya ta kawo mu hudaibiya da kake ji ana cewa sulhul hudaibiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da shi da sahabbansa sun yi cincirundo an taho za a zo an rabu an daɗe rabansu da ɗakin Allah an taho za a ziyarci ɗakin Allah za a yi umra kuma gasu suna bayan annabinsu sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna shauƙi sai kafirai suka ji sai suka zo bakin ainihin boda sai suka tare suka ce annabi ba zai shiga ba ba zai shiga ba ba zai shiga ba sabai suka dawo annabi suka ce ai za mu shiga ya lallai saboda abin bai musu ba annabi ya kalle su ya ce ba za a shiga ba ku yi haƙuri abin ya yi wa musulmi ciwo shi sa ma wasu daga cikinsu suka ce wai ya rasulallahi wannan addinin ba addininmu ni na gaskiya ba ce shi ne mai gaskiya ba shi ne ba ba shi ne ba ice shi ne ice to me yasa muke karɓar ƙasƙanci tunda mu ba ƙasƙantan duma ne ba to annabi abun ya dame shi ga sahabbai su sun ce sun a shiga ko da ƙarfin tsiya shi kuma annabi ya ce a'a to shi kuma su ba su san shi annabi magana yake da Allah na da wani sirri a tsakaninsu na kar a shiga din annabi ya shigo gida ya ce wa ummu salma jama'a sun halaka na umarce su ba su bi ba ta ce ya rasulullahi anan ne fa wato mutum ake son a samu mata masu hankali ana shawara da kuke ganin ana shawara da mata a wasu bangarorin in ka suka zo maka da wani abu ne sai ka bar musu abinsu yawwa amma dai lalle ana samun masu hankali da kaga mafita a wurinsu take annabi ya ce na yi umarci ce ya rasulallahi ummu salma ta ce ya rasulallahi mutanen nan suna cikin kishirwar ziyara ta ɗakin allah gashi suna sun taho tare da kai saboda haka shi sa suke cikin haka amma abin da za ka yi kai aikata abin da allah ya umarce ka za su yi haka ko annabi ya fito tunda an fito da niyyar za a tafi umra in an je umra za a yi aski sai ya aski ya fito babbai da jama'a yasa aka yi masa aski hadaya da ya taho da ita ta dabba yasa aka yanka a wurin ya gama ya gama ibadarsa kenan zai juya kowa sai aski kowa sai yanka hadayarsa shikenan to a wani lokacin ne aka yi sulhu wani irin sulhu malam azzalimin sulhu to ai wai suka ce to shi kenan mun yadda ku je sai wata shekara can za a dawo ɗaya sannan na biyu duk wanda ya musulunta daga cikin mutanenmu in ya je maka madina za ka dawo da shi amma duk wanda ya ridda daga cikin mutanen musulmi in ya zo shi zai zauna a wurinmu ba za mu koma maka da shi ba duk haka sulhun sulhun haka ka'idojin suke kuma annabi ce an yarda akwai wani sirri na gaya muku akwai wani sirri da su ba kowa ya sani ba yana daga cikin sirrin ai na farko an tsaye da yaƙi a cikin ƙa'idojin cewa ba za mu yaƙi ba za mu sake yaƙi ku ba akwai wannan to dama ta samu jama'a suka ta shiga cikin musulunci na na ƙauyuka na ina ne wanda ba cikin makan ba suka ta shiga suka ta shiga suka ta shiga saboda ba yaƙi ba tarewa sannan yana daga cikin hikimar sulhu cewa a wannan lokacin kansa har ma sun yi izina da cewa annabi muhammadin ma annabin ne dalili ai da ba su isa zauna shi a wata kujera ma ta sulhu ba amma sun yarda cewa wanda za su iya tunkara ne su zauna da shi a daidaita wannan ma wani abu ne daban to ma duk ba wannan ne hikimar ba suna kan hanyar juyowarsu Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi ya ce ya sanar da mutane ga hukuncin can humul lazina kafaru humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil harami ko wal hadaya ma'akufan an yabluga mahilla walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun an tada'uhum lam ta'lamuhum an tada'uhum tasibakum minhum ma'arratun bighairi ilm law tazayyalu la'azzabana alladhina kafaru Allah ya ce eh waɗannan su ne suka hana ku shiga ainihin harami mun sani kuma suka hana ku cewa hadayarku da kuka taho ta isa wajen yanka wal hadaya ma'akufan ga hadayarku da kuka tirke kun yi nufin ku shiga makka da ita ku yanka suka hana wannan sai Allah ya ce walaula rijalun muminuna ba don wasu mazaje a cikin maka suna nan muminai ne amma su kansu mutanen kafiran ba su san muminai ba ne amma mu mun san muminai ne an taɗa uhu kan ku je ku kashe su saboda in kun fada da yakin mun muku izini kun shiga za ku daki kowa ku zaci shi mushriki ne tunda bai zo madina ba to akwai muminai suna nan a ciki kuma lam ta'lamuhum ku ba ku san su ba amma mu mun san su to sai ku zo ku kashe su sai ya zama aibin kashe su ya same ku kuma ba tare da sani ba lau ta zayyalu da a ce sun ja gefe ba sa wurin la'azzabana lazina kafaru minhum da mun azabta kafirai da ku azaba mai raɗaɗi da sun ga yadda za ku daga daga da su amma wannan shi to kaji ashe hikimar da annabi ya ce a'a kenan ba za a shiga ba shi suna da wani sirri tsakaninsu da Allah da ya gaya masa an gane to wannan shi ne to alhamdulillah To alhamdulillah ‘yan uwa tafsirin alkur'ani mai girma kenan aka saurara daga bakin babban shehin malamin nan namu wato a sheik dr nasiru abubakar gorin dutse kano Allah ya saka wa shehi da alheri da irin wannan namijin kokari da yake yi na tafsirin alkur'ani da mai girma da yake shayar da al'umma a cikin wannan wata na azumin watan ramadana na shekara ta 2024 wato 2024 kenan Allah Ubangiji ya ba mu ikon yin amfani da abun da malam yake karantar da mu a cikin ayoyin alkur'ani amin a ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta zamancin mu TV don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don wayar da al'umma kai akan sha'anin addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu